Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Maka sake dawowa a wannan sabon shirin na hantsi a yau talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da ake shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin kai a amurka a yau talata wakilin muryar amurka sakib islam ya kai ziyara wani gari a jihar virginia don ganin yadda suka yi nasu bikin ranar kamar kowace ranar talata a daidai wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda muhammad ibrahim ya shirya zai kuma gabatar sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan jamhuriyar nijar Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. To ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taron karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya, taron da Burtaniya za ta zama mai masaukin baki. bayan la'akari da mahimmancin da fasahar take da shi ta kuma bayyana yiwuwar babban haɗarin da ke tattare da amfani da wannan fasahar wajen sarrafa makamai da ake sarrafa su da na'urori ko kuma wajen sarrafa makamai masu linzami daga cikin abubuwan da aka shirya tattaunawa a wurin taron har tattaunawar kwararru a fannin fasahar ta AI da Antonio Guterres wanda a watan jiya ya yi jan hankali a game da fasahar da ta gawurta. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce masu ilimin fasahar da ƙwararru sun buƙaci duniya ta ɗau mataki inda ya ayyana fasahar ai a matsayin wata babbar barazana ga ɗan adam inda idan aka kwatanta ta da haɗarin yaƙi da makaman nukiliya a watan mayu ne shugaban wani kamfanin da ya shahara a fannin fasahar mu'amala ta ai chatgp ya faɗa a wani kwamitin majalisar dattawan amurka cewa za a buƙaci gwamnati ta shigo cikin lamarin domin magance haɗarin da ke tattare da tsarin fasahar da yake daɗa bunƙasa ya kuma bayyana cewa a sa'ilin da wannan fasahar take daɗa bunƙasa mutane sun shiga zilimi game da yadda fasahar za ta iya sauya rayuwarsu da na sauran al'ummar duniya shugaban ƙasar senegal Macky Sall a wani jawabi a jiya litinin ya ce ba zai tsaya takara a shekara mai zuwa ba bayanan sal sun kwantar wa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake neman takara a shekara ta 2021 yaɗa jitar jitar da aka yi cewa sal zai ƙara wa'adin mulkin shi ya haifar da mummunar tashin hankali da ya kai ga kisan gwamman mutane kana ya ɓata sunan senegal wacce ake mata kallon tushen demokradiyya tsayayye a yammacin afirka shekara ta 2019 ita ce wa'adina na biyu kuma na ƙarshe sal ya faɗa cikin wani jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin ina girmama al'ummar senegal matuka sal ya faɗa musabbabin rikicin baya-bayan nan da ya auku a watan da ya gabata ya samo asali ne a dalilin tasa sakayar shugaban jam'iyyar adawa usmanu sanko gidan gyara hali tsawon shekaru biyu a bisa zargin aikata laifin fyaɗe laifin da ya musa kana ya ayyana shi da bita da kullin siyasa domin neman hana shi tsayawa takara sanko ya yi kira ga magoya bayan shi da su kasance cikin shiri domin yin bore har idan shugaban ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara. Ranar hudu ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bakin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske musamman ma yadda ake samun kiyasin mutum dubu goma da ake gazzayawa da su asibiti. Amma duk da haka wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun 'yancin Amurka. hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Muhimman abubuwa da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan Yuni sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar. ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun yancin kai da na bai daya da wakilan yankunan amurka ta arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan yuli na shekara ta 1776 wata takaddar da ta sanar da cewa yankunan amurka ta arewa sun samu 'yanci daga burtaniya To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Yayin da babban birnin Amurka ke shirin yin wani babban biki na cika shekaru 247 da Amurka ta sami 'yancin kai. Ƙananan garuruwan Amurka sun kirkiri tasu al'adar ta yin bikin ranar da kuma tattaro al'ummominsu. Kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Baba Yakubu Makeri ya fassara. inda wakilin muryar amurka sakib ua islam ya kai ziyara wani karamin gari a jihar virginia inda al'ummar garin suka yi nasu bikin tun kafin yau hudu ga watan yuli ranar da aka yi ruwan sama a wani karamin gari a jihar Virginia. Mazauna garin sun taru don gudanar da buki da wuri a ranar samun 'yancin kai. Mu kada ƙararrawar 'yanci. Wani bikin ƙawata ababen hawa da kalolin tutar Amurka yana janyo dubun dubatar mutane tun shekarar 1996 inda ake nuna tarihi ga kowa ta hanyar hawa ababen a cikin jerin gwano. Wannan Walkman da 'ya'yan juyin juya halin Amurka cewa suke. And we give out a lot of flags, you know, as well. And we try to give a little bit of history, you know, along with it. muna ba da tutoci da yawa, kuma muna kokarin ba da tarihi game da tutar. Yara suna son launin tutar, suna son wannan wasa, suna son karar kararrawar. Bobby Kittle shi ne wanda ke shirya shagulgulan da suka shafi wannan biki. Shi ne kuma yake shirya wannan bikin tun shekarar 1996. Ya ce duk abin da yake yi shi ne sanya mutane su shiga cikin irin wannan sha'ani da za ku yi. Wanda yake abin jin daɗi ne al'umma kuma na can kusa da ku. Kuma mazauna wannan wurin suna gamsuwa. Chi Hao shi ma yana cikin masu hawan. Gaskiya ina jin daɗin wannan yanayi a ko da yaushe. Haka ba mutane da ke wannan wuri. Ita ma Lalita tana cikin masu hawan. Ta ce wannan yana kusa da gida kuma babu tafiya da yawa. Wannan bikin yana haɗa kan al'ummomi daban-daban a cikin shagulgulan bikin 'yancin. Sam wanda shi ma ya yi hawa cewa yake. Muna zaune a cikin unguwa ɗaya. Muna so mu kasance a cikin al'umma ɗaya. Ka sani wannan biki muna jin daɗin wasan wuta. An kammala bikin ne da wasan wuta da kuma saƙon rayuwa da na 'yanci da kuma na neman farin ciki da kalmomi daga sadarwar 'yanci. Sakibul Islam, VOA News, South Riding, Virginia. da Baba Yakubu Makeri da ya fassara wannan rahoto. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Gwamnatin Kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri da kare lafiyar muhalli. Jami'ai a Kamaru sun ce an sami ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru hudu da suka gabata zuwa tan dubu ɗari shida. inda yake haifar da illa ga muhalli dabbobi da ma mutane ƙasar da ke afirka ta tsakiya a shekara ta 2012 ta haramta sarrafawa sayarwa da kuma amfani da ledar da ba ta narkewa cikin ƙasa ana samun masu shigar da ita da dama ta barauniyar hanya daga kwakwabciyar ƙasar najeriya a shekara ta 2012 gwamnatin ƙasar ta haramta amfani da leda don yana toshe hanyoyin ruwa yana haifar da datti kana yana daukan shekaru bai narke cikin ƙasa ba idan ko ledar ta kasance ne tana gurɓata ƙasar noma da ruwan sha masu amfani da leda sun yi korafin cewa gwamnatin ta gaza cika alkawarinta na yin haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu wajen sarrafa jakkuna masu tsafta gwamnatin bata musa wannan korafi ba amma ta ce tana sarrafawa to sai dai bai kai wanda zai wadatar da ƙasar ba kana ta buƙaci al'ummar ƙasar su koma dabaru na tun iyaye da kakanni wato amfani da ganye a ƙarshe tsarin samar da fasfo na amurka ga mabuƙata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus musamman a wannan lokaci a watan maris mutanen da suka yi tunanin sabunta ko kuma cika takardun wato cika takardar neman sabon fasfo ɗinsu da wuri domin tafiye-tafiyensu a lokacin hutun bazara adadin su ya karu sosai wani lamari da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce hukumar na fuskantar karancin ma'aikata sakamakon annobar corona kimanin mutane dubu biyar ne ke cika takardar neman fasfo a kowane mako abin da ya sa aka ba da fasfo fiye da miliyan 22 a shekarar da ta gabata. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kafin ku ji shirin shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnati muna shi da kyau. idan mu samu light yadda ya kama. Gwamnati kana cikin gida sha off light. Kudin mai shi ne ba yi ba ne. Don wani month yana yi at least 130 CDs, wani month 200 CDs, wani man ma har 250 cities kamin ka fidda wani kudin abincin yara kudin makaranta sai ka je kaman kudin wutan zai sa ka gudu shi sa kudin wuta a Ghana dai wallahi hmm, sai a hankali. Gwamnati ya kuma ta duba ya rage muna don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba yanzu ba kudi cikin gari. Ina sai 20 cities Ɗan da yana kai ne wata guda yanzu sati biyu ke yi which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ECG kamfanin wutan lantarkin nan. al'ummar kasar ghana kenan suke kokawa dangane da tashin goron zabe da farashin lantarki ya yi a kasar ma wannan shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na makon nan zai tabo a dakace mu afirka mutum ne yan dace kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da Madalla, masu sauraro batun makamashin wutar lantarki na ci gaba da zama kalubale ga mazauna nahiyar Afirka duk wada kokarin da hukumomi da gwamnatocin kasashen nahiyar ke cewa suna yi wajen warware wannan kalubale. yanayin wadatar lantarki da za ta biya bukatun jama'a ta kowace fuska da kuma mizanin farashin da hukumomin ke shatawa 'yan ƙasa kafin samun lantarkin su ne manyan matsalolin da masu amfani da lantarki a galibin ƙasashen nahiyar afirka ke fuskanta ƙasar ghana na cikin ƙasashen nahiyar da suka cimma wani mizani na samar da lantarki ga 'yan ƙasa amma al'ummar ƙasar na kokawa ainihin game da tsadar lantarki a ƙasar lamarin da suka ce na haifar da kuma baya ga harkokinsu na sana'o'in yau da kullum da kuma walwalarsu ta yau da kullum. Wakilin sashen Hausa a birnin Accra babban birnin kasar ta Ghana Hawa Abdulkarim ta haɗa mana rahoto dangane da wannan batu. Ƙasar Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke samun isasshen wutar lantarki kuma kamfanin wutar lantarki a ƙasar Ghana wato Gridco a takaice ita take baiwa ƙasashe Afirka kamar Togo, Benin, Cote d'Ivoire da Burkina Faso wutar lantarki. Sai dai duk da hakan jama'ar ƙasar Ghana na korafi ba sa samun wutar lantarki yadda ya kamata wasu kuma sun bayyana da cewar kuɗin wutar lantarki yana da matukar tsada. Sunana na maimuna salif kudin wutan ne ba mu yi maganan shi on and off ne wani bai zo da sauki wani bi kuma mu da suka yi rijin abun ba gwamnati gwamnati ya muna shi da kyau ya bari mu samu light yadda ya kama bai kana cikin gida sha off light ba ka fito da kace za ka kashe abubuwan ka ka zo ka zo ka iske eh, fridin ka na mi an kashe an kunna kenan wannan ne ne problem mu sosai sa gwamnati duba gyara muna shi ko Yusuf Ali ya ce shi kadai ba iyali yana biyan kudin wutar lantarki CD 200 kwatankwacin dalar Amurka 20 kuma yana ganin sadar kudin wutar lantarki kawai zai iya sa ya gudu ya bar kasar maganan samun wuta dai ana samun wuta alhamdulillah ni dai gaskiya amma kudin nan shine ba bane don wani month yana iya at least 130 cds wani month 200 cds wani month ma 250 cds in ina nan single ina yi nba 200 130 15 month light imagine ina da yara 4 ko 5 da mata dai ko biyu ba magana school fees ba magana abinci light ka daidai ya bari ka gudu ka bar garin nan maganan gaskiya kenan alhaji ali ya ce zaka da kuɗin makarantun yara ne ko kuma kuɗin wutar lantarki wuta dai kan akwai wuta a gane sosai yadda ya kamata mutum kuɗin wuta dai kan ba magana saboda in ka kalli irin kuɗin wutan da ke zuwa yanzu malam kamin ka da wani kuɗin abincin yara kudin makaranta sai ka ji kaman kuɗin wutan zai sa ka gudu shi yasa kuɗin wuta a gane dai wallahi hmm, sai a hankali abin da gwamnati ya kamata ya duba ciki ne saboda kin san wuta na daga cikin abin rayuwa na more rayuwa gaskiya tunda yana daga cikin abin more rayuwa kuma ya kamata gwamnati ya duba ya wani abu aka yi dan sabida gaskiya fi sabidillahi ba karamin al'amari bane batun kuɗin wutar da yasa gwamnati muna roko ya mai da hankali wurin in wani dan ragowa ne zai ringa zuwa mana zai taimaka mana da a ce kowane wata shi dai ya karu amma baya ragewa Nuruddin mai sana'ar dinki ya ce yana biyan kudin wutar lantarki a wata kusan sama da dala ɗari. Ina dinki nike yi, ina nima hot coffee. kudin wutar yana zuwa wani biya ya zo muna 1000 wani biya zo 900 wani biya ya zo 800 wata. Gwamnati ya kamata ya duba ya rage muna don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari. ya kamata ya duba su ya bar kuma ya muna sauki yana zamu ma mu samu mu duba family mu da yanda ya da iyali mu da yanda kuma abin ke tafiya malam muhammad ya ce shi a yankin su wutan lantarki ne gaba daya ba a samu kuma a wata kudin yana iya zuwa kamar sun yi amfani da wutan lantarki yanzu dai gaskiya dai wuta dai ba mu samu shi akai akai gaskiya babu wuta don wani zubin ma to shi da gyaran allah amma yanzu dai to alhamdulillah dai muna dan samu kadan kadan amma kai da kai dai ba mu samu a yanzu dai kudin lantarki da yana zuwa sama kudin wuta da ya je sama sosai sosai a da yanda muke biya yanzu ina ji ya je sama kamar kashi biyu ma shawara na dai gaskiya kin san talaka da ba abin da yake so shi ya husa yadda dai mu mu yi mishi magana da yanda za mu samu saukin saukin wuta da yanda kuma zai yi rage kuma yanzu shi ma yana nan yana dora mana haraji da kan wuta da sauran shi sa ya bar yanzu ko da yake shawara da mu dai muna so rahusa ne yanda zai yi mu mu samu saukin lamarin mu abinda za mu gaya ma gwamnati ke wasu a Ghana suna amfani da kati ne wajen sayan wutar lantarki inda hakan ke nuna adadin kuɗin da ka saya adadin wutar lantarki da za ka samu kai amfani da shi inda malam yahaya ya bayyana yadda ake cutarsa idan ya saya wutar lantarki ta kati. Eh, a jiha inda nake da gaskiya ina sama wuta. Kudin wutan gaskiya da inda muka sai wuta da yadda ka kai mun yanzu ba haka ba ya ragu. Wajen kudin wutan ya karu kenan. Ina sani kati na to misali ina sai 20 CDs. In da yana kai ne wata guda yanzu sati biyu ke yi which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ECG kamfanin wutan lantarkin nan. Harkan ba ah, ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfani kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke masa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa zama a cikin tsumma. A bangaren gwamnati kuwa mai magana da yawon kamfanin wutar lantarki ta kasar Ghana Mr. Williams Buatin ya ce, an samu wasu tsare-tsare da ya kawo sakiya ga masu amfani da makamashi daga ciki shine karin kudin wutar lantarki kaso goma sha takwas a kasar Ghana. Muna aiwatar da abin da doka ta ce mu aiwatar ne, kuma kawo yanzu babu wata matsala. Abin da ke da muhimmanci shine akwai kari da aka yi zuwa kaso goma sha takwas na jadawalin kudin wutar lantarki wata shine ya sa kudin ya haura sama don haka abinda za ku iya yi a matsayin ku na abokan cinikayya da wutar lantarkin kasar ghana shine yin aiki don kiyaye makamashi ta yadda za ku iya samun abin da kuke bukata da kuma iya abin da kuka biya ko kuma abin da za ku yi amfani da shi wannan shine mafi muhimmanci kawai don haka dukkanmu ya zama wajibi hukuma ta ɗauki lokaci ta duba almubazzaranci ragewa ko adana makamashi domin mu iya mu biya to wannan shine kudirin da aka aiwatar da shi a duk faɗin ƙasar ghana don haka idan wani mutum ko kuma abokin cinikayya da wutar lantarkin ghana yana da matsala zai iya ziyartar ofishin gundumarsa mafi kusa kuma ya nuna musu takaddunsa da ake bukata ko kuma zai iya kiran lambar mu don shigar da korafinsa tsari ne da muke gudanarwa wadda muke caji ta kilowatt hour ko kuma adadin wutar da kai amfani da shi da haka ba za mu kara wani kuɗi a gefe ba sannan kuma muna da tawaga a kowane yanki da ke bin waɗanda ke amfani da wutan ta hanya domin kama su kuma mu gurfanar da su a gaban kotu to Allah ya kyauta masu aure karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a wajen ɗaukacin abokan aiki musamman Hauwa Abdulkarim a birnin Accra. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi karyanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka. a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka madalla a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan jamhuriyar niger za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar sahel wacce ta ruwaito cewa Hukumar alhazan jamhuriyar Nijar wato Koho ta bayyana ranar 13 ga watan Yuli a matsayin ta soma jigilar alhazan kasar zuwa gida inda ake sa ran fara wannan aiki da kamfanin Ethiopian sannan Flynas ya fara a ranar 20 ga wata yayin da ake jiran ji daga kamfanin Max Air. Jaridar ta ambato shugaban hukumar alhazai alhashi Ibrahim Kaigama yana cewa nan gaba ne za a fitar da jadawalin da zai baiwa kowane alhaji damar sanin takamaimiyar ranar dawowarsa gida Nijar wacce ta kai alhazai 15,891 a bana ta samu irin wannan kaso domin hajjin 2024 mai zuwa a cewar shugaban hukumar ta koho. Jaridar Air Info na cewa 'yan bindiga da ake kyauta zaton sun ƙetaro ne daga waje sun afkawa motar 'yan sanda a wani wurin da ke a kilomita 125 da garin arlit kan hanyar da ke zuwa a samaka a yankin arewacin niger motar wacce ke dauke da 'yan sanda bakwai da bindiga kirar m da aka karanset ta kici da 'yan bindigar da suka gita motar su akan titi sama da awa guda aka shafe ana musanyar wuta a tsakanin 'yan sandan da 'yan takifan da aka kesta cewa su goma sha biyar ne dauke da manyan bindigogi jaridar ta ce dan sanda guda ya rasu yayin da saura suka jikata haka kuma 'yan bindigar sun arce da motar kafin daga bisani sojoji su tarar da ita a wani ƙungurmin daji jaridar lanketar na cewa kotu ta yankewa wani alkalin shari'a hukuncin zaman gidan yarin shekaru biyu sakamakon samunsa da hannu dumu-dumu a safarar miyagun kwayoyi jaridar ta ce a ranar 26 ga watan yunin da ya gabata ne wato ranar da duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi aka yi shari'ar alkalin wanda bincike ya tabbatar da samunsa da hannu a wannan haramtacciyar haraka jaridar la listuwar na cewa 'yan jarida a kasar senegal sun kafa wata kungiya da nufin kalubalantar shugaba makisal da ake zargi da yunkurin share hanyar yin tazarce domin a cewar su a yadda muhawarar tazarce ke kokarin mamaye kafafen labaran cikin gida ya zama wajibi su tunkari wannan al'amari da ya saba wa kundin tsarin mulki jaridar ta ce a yau kwanaki 200 suka rage a fafata a zaben shugaban kasar senegal kuma alamomi na nunawa a fili cewa shugaba mai ci na da niyyar fatali da tsarin demokradiyyar da ya kayyade wa'adi biyu sabili kenan 'yan jarida suka ɗauri aniyar taka birki ga shugaba makisal kamar yadda suka yi a shekarar 2012 lokacin da shugaba abdullawad ya yi yunkurin tazarce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaici. To Maryam a takaice, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya. taron da Birtaniya za ta zama mai masaukin baki ne bayan la'akari da mahimmancin da fasahar take da shi ta kuma bayyana yiwuwar babban hadarin da ke tattare da amfani da wannan fasahar wajen sarrafa makamai da ake sarrafa su da na'urori ko kuma wajen sarrafa makamai masu linzami. Jakadiyar Burtaniya Barbara Woodward a jiya Litinin ta bayyana taron majalisar da za a yi a ranar 18 a watan Yuni a matsayin babban taron shugabannin kwamitin. Shugaban kasar Senegal Macky a wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai tsaya takara ba a shekara mai zuwa bayanan sa sun kwantar wa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake tsayawa takara ranar hudu ga watan yuni rana ce mai mahimmanci a amurka inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske musamman yadda ake samun kiyasin mutane dubu goma da ake garzayawa da su asibiti gwamnatin kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri na kare lafiyar muhalli jami'ai a kamaru sun ce an samu ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru hudu da suka gabata zuwa ton dubu ɗari shida inda yake haifar da illa ga muhalli dabbobi da ma mutane. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Mu'azu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.